hukumar 'yan sandan najeriya ta kaddamar da shirin tantance jami'anta domin ciyar da su gaba har ila yau dai shirin tantancewa zai zakulo jami'an 'yan sanda da suka fice ta hanyar karo karatu mai shaidar digiri ko kuma diploma muhammad ke muhammad shine kwamishinan 'yan sandan jihar bauchi ya yi ƙarin haske kan wannan batu sunana mk muhammad jihohin najeriya gabaki daya ko ina an ba da izinin a yi wannan tantancewar bayan mun tantance da su muka gani domin da ka'idoji na ɗaya dai mu tabbatar kayi wannan karatun na biyu kuma mu tabbatar kana da izinin yin wannan karatun kuma mu tabbatar ba na wani ne ba kuma kuma ba wata hanya kai ba wadda ba ta gaskiya ba ba bisa ka'ida ba ka samu waɗannan ta kama a nan jihar bauchi ofisoshi rukuni nawa ne za su samu a dama ai rukuni biyu ne ake yi da na inspector da kuma na eh, abinan mataimakin eh, asp su ne ake yi guda biyu na wanda suke inspector shi ne mutum yana da waye ko neko yana da credit guda biyar wanda ya hada da turanci da lissafi sannan kuma ko yana da yana tare da yana da NCE ko diploma to su ne wanda za su je waɗannan sannan kuma masu zuwa ASP su ne wanda suke da degree ko kuma wanda suke da HND to su ne wanda za su je waɗannan wani sako kake da shi ina masu fata alheri da fatan Allah ya ba da sa'a kuma yi da hankali su fahimci abubuwan da ake kuma masu kuma su zo su amfani da shi daga bisani na ji ta bakin jami'an 'yan sandan dangane da wannan shiri sunana sarah eno eh, na zo screening exercise ne na Kade. wani karatu kika yi na karanta business administration ne haka ne so wani matsayi kike nema kenan ina neman inspector inspector shekaran ki nawa kina aikin yan sanda ina neman shekara shida to yanzu wannan abu kina jin zai taimaka muku ne wajen inganta aikin ku na yan sanda gaskiya zai taimaka mana sosai saboda ba a ba taba yi abu makamancin haka ba tun ba da za a ce kana cikin wannan aiki baka iya rubutu ba ko baka iya karatu to suna na sajan babu gaman dibara to ana tantancewa ne dai saboda ana so wanda suke da additional eh, suke da karin ilimi eh so wanda suke da karin ilimi eh. na takarda na gaba miƙa takardan su so da da su gaba eh, wani takarda ka zo da shi na zo da national diploma mhm. wato za ka samu wani matsayi kenan inspector insha Allah inspector ko insha Allah sunana a sajin audu garba eh, dalilin zuwan mu sun kira mu ne wanda suke da takardu na gaba da secondary daki hawa biyu diploma da kuma wanda suke da HND mhm. domin mu zo mu yi jarabawa samun dan sanda inspector da kuma ASC to ka jima wannan matsayin shekaru na shiga na aikin dan sanda dai daga shekara goma sha biyar kenan amma yanzu na matakin sajin ne sajin din kuma na same shekara biyu kenan da samu to yanzu na zo ne in yi abu neman in ta bakin jami'an 'yan sanda kenan da suka samu damar a tantance su abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya